Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka mai ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara haska fitila kan dokar da aka kafa a karamar hukumar guban ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayan aure da suka wuce kima. A yau mun gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda wannan dokar za ta amfani al'umma ba tare da ta tauye hakkin wani bangare ba. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. Masarai assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da za mu yi tattaunawa ta musamman a karkashin inuwar nan ta wannan fili na domin iyali. Za mu tattauna ne a kan wannan batu na ita dokar nan da aka samar ta takaita bukatu ko kuma sharɗan ƙwallon aure a ƙaramar hukumar gumal wacce aka samar kusan watanni uku hudu baya. Za mu waiwayi mu ga yaya aka fara ɗabbaka wannan shari'a. wannan tasiri take yi shin ma al'ummar yankin masarautar gumal sun wato rungume ta hannu duk biyu ko sun bijire mata ina ne tasirin da ta yi ina ne gazawar da ta yi akwai yanayin da za a samu a kyautata ta domin watakila an gano wata lam'a da ba a wato ɗaure ta ba kuma yaya za a yi a hakan domin tattauna wannan batu na gayyato mana honorable salisu abdullahi Gumal, wanda aka fi sani da mazge wanda shi ne sakataren kwamitin yaƙi da aikata miyagun ayyuka a tsakanin al'umma na gidauniyar cigaban garin gumar ko masarautar gumal wanda su ne suka yi uwa suka yi makarɗiya suka yi biki da kuma haifar ita wannan doka da ake magana har ta kai inda ta kai akwai kwamar da ya aibu ungogo shi ma saboda yanayin aikinsa na tallafa wa iyalai yana da masaniya kan yadda matsalar iyali ta take wanzuwa a tsakanin iyalai ɗin sakamakon yanayi na tattalin arziki sai kuma barista amina umar hussein ita ce sakatiyar ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa da ake cewa fida rinsen jihar kano kuma tana ofishin lauyoyi nan da ake cewa legal aid council waɗanda suke gwamnati ta ɗauka suke ba da ayyukan lauyoyi ga mabukatan 'yan ƙasa kuma kyauta sannan ita wannan ƙungiya ta fita fida babban aikinta shine tallafa wa mata da ƙananan yara wato kaga kai tsaye za ka iya cewa tallafa wa iyalai kenan tun daga tushe amma ta fuska musamman ta shari'a da kuma al'amuran da ba a rasa ba na rayuwar yau da kullum. honorable salisu bakar zuwa assalamu alaikum kamar ya hashi wa biyu wani wannan fili yana maka ba to jama'a assalamu alaikum wa barista amina umar hussein barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah kamar da na faɗa kuma honorable salisu abdullahi gumel shine zai ɗanyi mana yar ƙwarya-ƙwaryar shimfiɗa dangane da dalilan da suka sa kuka yi wannan tunani na a samar da wani yanayi na doka don wato sauƙaƙa sha'anin aure a yankin masarautar gumel wai me ba ku tunani abin da ya bamu wannan tunani ko ya sa muka gano wannan muka sa aka haka wannan doka shine akwai wani lokaci da muka samu kyar kiyar yawa irin na abduction idan an ce abduction kaman za ta ga saurayi ya ɗauki guduwa da ya jacca ya tafi ya kwana uku da ita sati a gidansa daga baya ana iya ganin ta a yashi a ce wai aljani ya ɗauke ta ko a ce wai an eh, samu rashin lafiya ne kawai a ce ba a san inda ta je ba so da wannan kes yayi yawa a police station sai ya ce mu cewa su faga ga irin abubuwan da yake faruwa a Gumel an sami kes a wuri kaza an sami kes a wuri kaza an sami kes a wuri kaza yaya za mu yi a yi maganin wannan abu daga nan sai kwamitin ya fara tunani sai muka gano cewa tsadar aure da tsarbe-tsarben cikinsa suke ba da gudunmuwar wannan abubuwan misali za ka ga cewa idan mutum suka zo aka sa musu aure da yarinya zai gina ɗakinsa biyu amma idan ya kasance bai da kicin wanda za a zo a gidan kicin za a zo a fara mai tsaraba cewa a gina kicin shi kuma karfin ya riga ya kare ga aure ga gina kicin daga nan za a fara da ɗan aure ana an ƙara wata daya an biyu a ƙarshe sai ka ga da yaro da yarinya da masu zafu sai barna ta fara shiga irin wannan yadda na gaya maka hmm. abu na biyu sai ka ga cewa irin wannan kauyawa night fulani night wanda ita yarinya idan saurayinta ya mata dinki ya ɗauki bukata ta ta wannan ranar ya mata a matsayin dama ya yi lissafi na matarsa ne to kawayen amarya ba wanda zai ɗauki nauyinsu illa iyaka samari idan kuma samari suka ɗau nauyinsu to an samu yanayin da za a haɗu a wani wuri a sha kwaya ko a sa miki kwaya a ruwa ki sha ko a sa miki abinci ki ci shi kenan daga nan badala ta faru an lalata an fara lalata miki rayuwa ki daga wannan wurin kenan abu na uku za ka ga cewa ka gama kare karfin ka kaf amma sai a zo maka da magana Eden Center da kuɗin da zaka je a Eden Center wato wurin da za a yi biki yau? wurin da za a yi biki da kuɗin da zaka kashe a wurin biki da kuɗin da zaka kashe a ɗinkunan biki su kansu zaman kansu suke yi sai ka ga uwa uba ya yi gado ya yi katifa amma ita in ba ta da kayan kicin sai ta fara rukuruku cewa a ɗaga wannan auren a ƙara lokacin wannan auren wanda kuma duka wani abubuwan ba dole ba ne ba ba su ba ne ba aure matuƙar an ce daga wanda katifa da aure ta ƙare so waɗannan abubuwan su ne suka taru da irin yanayin abin da yake faruwa na kaga miji sai ya zo ya gaici motoci an zo an tara motoci an yi convoy in za a kai masa a an yi jerin gwano an yi jerin gwano wannan ma wata esfandisa ce wacce kuma a nan ake haɗuwa da daren a yi wannan badalar so da muka gano haka sai muka shi kenan a zo duk abin da ya zama cewa ba na dole ba ne a ɗauke shi abin da ya zama na dole kamar sadaki wannan ne da ko me za a yi akan sadaki mutum da yana da shi ya je ya yi shi amma abin da ya shafi gara sai da cewa irin an yi aure uba an bai da gara zai daga aure ko kuma uba an bai da gara bai yi ba sai ka ga mutuwar aure ta samu a nan saboda ɗan zai dinga ma yar gori ko iyayen yaron za su gori amma tunda muka sa aka yi doka to ka samu kwaba in ba ka da shi zaka ce a doka ce da mata hana ni ba zan yi ba ke uwa kayan kicin kin samu kwaba zai ce ni an yi doka dama ba zan yi ba kaga idan kuma mutum hali ne da cewa zai iya zuwa ya ci bashi ya yi aure ko ya yi wata bukata wata bukatun sa aure to ya fanda hirin cewa da ma uba ba zai bashi ba gara wanda da za ka ga cewa sai mutum ya ci bashi ya yi abin da ya fi karfin sa aure ya kashe kuɗi da tunanin cewa wani an kama sa gara zai sayar ya biya wancan bashi sai ka ga yaro ya zo shi ya ci bashi ya yi afatuna ya kai amma a ƙarshe sai ka an ce an ɓalle gidan amarya an sace a tabbobi shi ne kwashi ya kira masu kayan ko kuma ya sai dai je biya so cikin wani abubuwan su muka kalla muka ce a ah, a zo a yi abu kawai na gaskiya da gaskiya kawai yaro ya nemo kuɗi mata kai ya wuce na yana dubu ɗari kan ya gada da dubu saba'in kawai zo ya bayar sadaki kuma daga ribi dinar iya abin da ya karfin sa kaga shi ba zai wauta ba ya yi abin da ya wuce karfin sa domin babu wancan lissafin cewa za a kawo masa gara ko za a masa kayan kicin ita kuma uwar yarinya idan ta san ba a kawo wannan akwatuna ba na nunawa na riya na a ringa nuna a wurin mata ba za ta takura kanta ba cewa sai ta sai bridge sai ta yi jere sai an yi kanta ba mamaki ma mijin ma ba zai ma yi ma kicin ma yi kantar ma dan ta ma ita ce ta mata wannan nauyin ba to wannan shine umul abai sun inda ya samu da cewa ah, to ya kamata a wannan abubuwa so da idan ka kalla eh, to to um, za mu je zamu zo kai mu dan ba mu a takaice a dokune na abubuwan da ita wannan doka ta tanadi amma comrade wai waɗannan abubuwan da eh, honorable salisu ya ambata eh, sun tayar musu da hankali ko sun zafirar da su har suka kai ga tunanin a samar da doka wai sun cancanci a ɗan irin wannan matakai. na farko dai watan akwai abin sha'awa matakan gaske saboda wannan shine karin farko da kananan hukumomi suka fara tunanin cewar za su yi aiki irin aikin da ya kamata su yi a matsayin su na masu duku. Nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je yadda barista Amina ke ganin lamarin a shari'ance. Kafin na a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Cibahiro da Yodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, mi don su a ashe mu maza